والسلام على أفضل رسل الله نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين باحك أتشيغ من كراتم للتاف القوائد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى لمحمد بن صالح الأثيمين ألا يجقص رحمة za mu tashi a shafi na 85 bayan malam ya gama mana bayani akan dalilai na alkur'ani da hadisai da hankali da ijma'i da ɗabi'ar da Allah ya halicci bayi a kai na tabbatuwar ɗaukakar Allah maɗaukaki shi ne sai mala yake cewa a sadara ta uku ta wannan shafi wa hadha al-ulu lillahi ta'ala ita wannan ɗaukaka da ta tabbata ga Allah maɗaukaki bi hadhihi al-adillati al-qat'iyya da dalilai masu yanke hanzari suka haɗa da al al-qur'ani hadisai ijma'i hankali ɗabi'ar da Allah ya halicci bai a kai la ce la yunaqidu haqiqatal ma'iyya baya warwara ko sabawa da haƙiƙanin kasancewar Allah tare da bayi wa zalika min wujuh mala yace haka kuwa ta fuskoki daban-daban al-awwal fuska ta farko anna Allah ta'ala jama'a bainahuma li nafsihi haƙiƙa Allah madaukaki ya hada wa kansa waɗannan siffofi guda biyu siffar ɗaukaka da siffar zamantowa tare da bayi shi da kansa ya hada wa kansa su su biyu fi kitabihil mubin a littafinsu alqur'ani mai fayyace bayanin al'amura almunazzah an tanaqub littafin da yake abin tsarkakewa daga tufka da warwara walau kana walau kana mutanaqibaini da a ce waɗannan sufofi guda biyu kishiyoyin juna ne masu warwara ga junansu ne sifar ɗaukakuwar Allah da kuma sifar zamantowarsa tare da bayi lam yajma al-qur'an al-karim bainahuma yace to da al-qur'ani mai girma bai hada tsakaninsu ba saboda shi littafi ne da baya tufka da warwara babu cin karo a cikinsa to da kuwa ba zai yi ba a samu ɗaukakuwar Allah haɗe da kuma zamantowarsa tare da bayi to da alƙur'ani bai ambaci haka ba amma kasancewar hakan abu ne mai yiwuwa sai ƙul'ani izo da bayanin haka mala yace wa kullu shay'in fi kitabillahi ta'ala dukkan wani abu da ke cikin littafin Allah madaukaki alqur'ani tadhunnu fihi ta'aruda da kake zaton cin karo a cikin abin da wato an yake qur'ani fi ma yabdu bisa abin da ya bayyana gare ka fi ma yabdu laka cikin abin da ya bayyana gare ka fa'a'idin na mala yace to ka sake maida dubanka ka sake mai maida hangenka fihi cikin wannan abin da kake zaton akwai wato cin karo din marratan ba da ukura wato karo bayan wani karan dai ka koma ka kuma komawa hatta ya tabayyana bayyana laka har abin da kake zaton akwai cin karo ya bayyana gare ka ka gane ba cin karo din qala allah ta'ala allah madaukaki yace afala yatadabbaruna alquran shin bayi ba sa da kaiwa su komo game da alqur'ani ba Walauka na min indi inda a ce wannan littafi na alkur'ani daga wani Allah yake ba daga Allah ba lawajadu fihi ikhtilafan kathira da bayi sun sami sabani mai dimbin yawa a cikinsa da sun ga cin karo amma kasancewar zancen Allah ne babu cin karo a cikinsa الثاني ما ليتي أبو نبي أن اجتماع المئية والعلو حقيقة هدور زمن تور ألا تارد باي da kuma ɗaukakuwarsa sama da su mumkinin abu ne mai yiwuwa fi haƙƙin makhluk hatta a haƙƙin ma bawa abin halitta ana iya samun maɗaukaki a cikinsu kuma wanda zai zama tare da wani bawan daga cikin bayinsa to ina ga kuma ana maganar Allah fa innahu yuqalu mala ce ana cewa ma zilna nasiru ba gushe ba muna ta ci gaba da tafiya wal qamara ma'ana wata na tare da mu wala yu'addu dhalika tanaquba mala ce ba a kirga hakan a matsayin cin karo ko kuma tufka da warwara a magana wa min al ma'lum abu ne sananne anna sa'irina fil ard bayin da suke tafiya a ban kasa wal qamara fis sama' anna sa'irina fil ard wato su bayan da suke tafiya suna ban kasa wal qamaru fis sama ko wal qamara ay wa anna al qamara fis sama shi kuma wata yana sama to an ce ba mu gushe ba muna tafiya muna ta ci gaba da tafiya wata na tare da mu tare da cewar shi yana sama su kuma suna tafiya su a nan amma sun ce wata yana tare da su fa idza kana hadha mumkinan idan wannan abu ne mai yiwuwa fi haƙƙin makhluk a game da haƙƙin abin halitta da watan nan halittarsu aka bayan nan da suke tafiya a ban ƙasa halittarsu aka to idan bawa da bawa zai yi bawa ya ce ina ta tafiya wata yana tare da ni kuma ba a fahimta cewar hakan akwai tufka da warwara ko ba zai yi ba fama ba duka bil khaliki to ina ga kuma a ce wato ana magana akan mahaliccin kowa da komai Allah al-muhitu bi kulli shay wanda ya kewaye da masaniyar kowane abu qala shaykh muhammad khalil al wani malami da ake cewa da shi muhammad khalil al-harraz yace a shafi na 115 fi sharhihi a sharhin da yawa littafin al-aqidatul wasifiyya ta ibnu taymiya inda qaulul muallif a daidai inda mai littafin eh, al-aqidatul wasifiyya ibnu taymiya yake cewa balil qamaru aya balil kamaru ayatun min ayatin lahi ta'ala ice a mu tsaye ma mu gani wata wata alama ce daga cikin alamomin da Allah subhanahu ala maɗaukaki ya wanzar a ban ƙasa. min askari makhluqati wata na daga cikin mafi ƙanƙantar abubuwan da Allah ya halitta wa huwa musafiri duk inda gan shi zaka tara ina tare da matafi wa ghairul musafiri da wanda ma ba matafiyi ba aina ma kana a inda duk bawa yake a gidansa yake a kofa gidansa yake a tafiye yake za ga cewar ina tafe na ganin ga wata tare da shi qala yace wa daraba lidhalika mathalan bil qamar wato malan ya buga misali da wata a game da kasancewar abu ya zama madaukaki kuma sannan yana tare da wanda yake ƙasa allazi huwa mawdu'un fis sama wanda Allah subhanahu wata'ala ya sanya shi a cikin sama wa huwa ma'al musafiri kuma wata nan zaka tara ina tare da matafi wa ghairihi da wani matafi aina ma kana duk inda bawa yake yake ya kasance ala yace fa idza jaza hadha fil qamar idan wannan ya halatta ga wata yana can sama kuma yana tare da bayan da ke ƙasa wa huwa min asghari makhluqatillahi ta'ala gashi na daga cikin ƙananan halittun Allah madaukaki afala yajuzu bin nisbati ila latifil khabir to a ce haka kuma bai halatta ba dangane da wanda yake wato anin mai tausasawa masanin kwakwaf Allah subhanahu wata'ala allazi ahata bi ibadihi wanda ya waye da bayansa ilman wajen sanin abin da suke ciki wa ƙudratan da cikakken iko a kansu wallazi huwa shahidun wanda kuma Allah shi yana halarce muttali'un alaihim mai tsinkayar abin da bayi suke ne yasma'uhum yana jin abin da suke wa yarahum yana ganin abin da suke wa ya'lamu sirrahum ya san abin da suka boye wa najwahum da ganin da suke balil alam kulluhu mala yace kai duniya baki dayanta samawatuhu wa arduhu sammanta da kasanta min al'arshi ila al-furshi tun daga wato al'arshin ubangiji hakka dangane zuwa ƙasa da Allah ya shimfiɗa ta bayyana yadaihi suna gaban Allah ka annahu bundik bunduqatin fi yadi ahadina kai ka ce bindiga da take hannun ɗayan mu shine ba shi samu ci ma yake cewa bindiga bunduka ka annahu bunduka kai ka ce wato da sammai da ƙasa da abin da suke kunsa kamar wata bindiga ce a hannun ɗayan baki ɗaya afala ya juzu liman haza sha'anu to yanzu a ce wannan bai halitta ba wanda ubangiji shine wannan shine sha'aninsa game da abin da ya halitta abin da ya halitta bai kai ya kawo ba a gurinsa an yi ƙara a ce innahu ma'a khalqihi Hakika Allah yana tare da halittarsa ma'a kaunihi aliyan alaihim tare da kasancewarsa ya ɗaukaka sama da su ba ina minhum ina nesa da su fauka arshi saman su, wannan abu ne mai yiwuwa ya ɗaukaka ga bayansa da zatinsa da ikonsa sannan kuma yana dab da su ina tare da su wajen sanin mai suke yi wajen ganin abin da suke wajen jin abin da suke wajen cikar ikonsa game da su da abin da ya kama da mala yace alwajhu thalis fuska ta uku annastima najtima al'uluwi wal haduwar daukakuwar Allah da kasancewarsa tare da bayi law furida annahu mumtani da ma za a kaddara a ce ai ba zai yiwu ba fi haqqil makhluq a haƙƙin wani bawa da Allah ya halitta lam yalzam hakan bai tirsasa bai tilasta an ya kuna mumtani'an a ce hakan ma ba zai yiwu ba fi haƙƙin khaliƙi a haƙƙin mahalicci Allah ke dan ka ci abu ba zai yiwu ba ga bawa to baya nuna kuma a gurin ubangiji ba zai yiwu ba fa inna Allah la yumathiluhu shay haƙiƙa Allah babu wani abu da yake kama da shi ba wani abu da yake tamka gare shi min khalqihi daga cikin halittarsa Allah da kansa yace laisa kamithlihi shay' babu abin da ya kama da shi wa huwa sami'ul basir kuma shi mai ji ne mai gani duk da yana ji yana gani bayansa suna ji suna gani jinsa ba irin na bayansa bane ganinsa ba irin nasu bane haka su ma jinsu da ganinsu ba irin na Allah bane so da haka to sai ka tabbatar wa Allah abin da ya tabbatar wa kansa ka ce nasa ba irin na bayansa bane mala yace qala shaykhul islam ibn taymiya babban malamin musulunci ibn taymiya yace fil aqidatil wasitiyya a cikin littafinsa mai suna al aqidatul wasitiyya shafi na 116 daba'a ta uku mana bugu na uku fi sharh al a sharhin da Muhammad Khalil Harras yayi mala yake cewa wa ma dhukira fil kitabi was sunnah abinda aka ambata cikin alqur'ani da hadisan manzon Allah min qurbihi na kusancin ubangiji ga bayi wa ma'iyyatihi da zamantowarsa tare da su la yunafi ma zukira bai kore abin da aka ambata kuma min uluhi na ɗaukakuwar ubangiji wa fauqiyati da zamantowarsa sama da bayinsa fa innahu subhanahu haƙiƙa Allah wanda tsarkiya ya tabbata gare shi laysa kamithlihi shay babu abin da ya kama da shi fi jami'i nu'utihi a dukkanin siffofinsa wa huwa aliyu Allah madaukaki ne fi dunuwuhi a kusancinsa da bayi qaribun makusanci ne fi uluwihi game da ɗaukakarsa da bayi ka ji haka ka ƙudurce a ranka ya zama shine abin faɗarka malam sai ce wa khulasatul qawli a dunkule da rayayyen magana fi hadhal mawdu a game da wannan matashiya ta ɗaukakuwar Allah da kasancewarsa tare da bayi kama yali ga yadda taƙaicewar da wato ainihin rerayewar take kamar abin da yake zuwa mala ya ce abu na ɗaya anna ma'iyyatallahi ta'ala haƙiƙa kasancewar Allah tare da bayi maɗaukaki li khalqihi kasancewarsa tare da halittarsa thabitatun bil kitabi was sunnati wa ijma'i salaf abu ne tabbatacce da alqur'ani da hadisai da haɗuwar magabata na ƙwarai cewar Allah subhanahu wata'ala ina tare da halittarsa abu na biyu annaha haqqun kasancewar Allah tare da bayi gaskiya ce ala haqiqatiha bisa haqiqanin yadda take ala ma yaliqu billah daidai da yadda ta dace da Allah ta'ala madaukaki min gairi an tushbiha ma'iyyatal makhluq ba tare da tayi kama da kasancewar da ake samu na tarayya tsakanin bawa lil makhluk ga wani bawon ba a wannan kasancewar ta Allah ya kasance tare da bai ba ɗaya take da kasancewar bawa da bawa ba na uku annaha taqtadi ihatatallahi wato kasancewar Allah tare da bai tana hukunta kewayewar Allah ta'ala maɗaukaki bil khalqi da halittarsa ilman ta wajen sanin abin da suke wa ƙudratan da cikakken iko akan abin da suke wa sam'an da jin duk abin da suke wa basaran da ganin abin da suke wa sulbanan da sarauta a kansu wa tadbiran da tafiyar da al'amuran. wannan shi ake nufi da Allah yana tare da bai wa gairi zalika da wani waɗannan bayanai da aka yi min ma'ani rububiyyati na ma'anonin da suke nuni akan ubangijin takar Allah akan bayinsa in kanatil ma'iyya amma wannan idan ma'iyyar zamantowar Allah tare da bayi ta kasance miya ke ita ce mai kunsar ma'anar da ya faɗa na cewar Allah ya kewaye da sanin bayinsa da iko a kansu da jin abin da suke da ganin abin da suke da sarauta a kansu da tafiyar da al'amuransu sai ce wa tattabi ma'a zalika kuma har wa zamantowar Allah tare da bayinsa tana hukunta bayan abin da muka faɗa yanzu nasran ba da cin nasara wa ta'ayidan da ƙarfafa wa tawfiqan da bayar da dace wa tasdidan da daidatarwa in kana khassa idan zamantowar Allah tare da bawa ta zama ta musamman ce ke bantacce saboda haka zamantowar Allah tare da bayi iri biyu ce akwai gamammiya da ta haɗar da kowa da kowa ya shigo ciki yana jin abin da muke ina ganin abin da muke shi yake tafi da al'amuranmu ya san me muke yi amma akwai kuma zamantowarsa tare da mu ta musamman na yana taimakon wanda yake bin abin da ya ce ya yi ya bar abin da yake bin yana ƙarfafar bawan da yake masa biyayya yana datar da bawan da yake da kirki yake biyayya gare shi wannan kasancewar Allah tare da bawan ba iri ɗaya bace da waccan kasancewar tare da sauran bayi mala ya ci gaba da cewa annaha la taqtabi an yakuna Allah ta'ala mukhtalitan bil khalq cewar Allah yana tare da bayi ya hukunta kasancewar Allah cakuɗa da su halitta ba haka ake nufi ba wannan fahimta ce gurɓatacciya a fahimta ka au halan fi amkilatin ko a ɗauka cewar Allah ya sauka a inda bayi suke yana gurin su ma suna gurin wala dullu ala zalika cewar Allah yana tare da bayi baya nuni akan haka bi wajihin min wujuh ta kowace fuska daga cikin fuskoki abu na biyar mala yake cewa idza tadabbarna ma sabaqa idan muka tsaya muka lura da abin da ya gabata muka kai muka kawo alimna za mu gane musan cewa annahu la munafata babu wato aini hakika la munafatu babu wato korewa baina kaunin lahi ta'ala tsakanin kasancewar Allah maɗaukaki a halƙihi yana tare da halittarsa haƙiƙatan bisa haƙiƙa wa kaunihi fi sama da kasancewar Allah na sama ala arshihi akan al'arshin sa haqiqatan bisa haqiqa subhanahu wa ta'ala tsarkiya ta subhanahu tsarkiya tabbata ga Allah wa bihamdihi godiya ta tabbata gare shi la sana'at sana'an alaihi ba za mu iya kidaddige yabo da kirari ga Allah ba huwa kama athna ala nafsi kamar yadda shi yayi wa kansa da kansa kirari duk wani wanda zai wa Allah kirari sai da bi bayan Allah amma ba ya daidai da Allah ko ya kuna Allah ba mala yace wa sallallahu wa sallama Allah ya tsira da aminci ala abdihi ga bawansa wa rasulihi kuma manzansa Muhammad annabi Muhammad tsira da aminci Allah bata a gare shi wa ala alihi kuma Allah ya tsira da aminci ga iyalansa wa sahabihi yayi ga sahabbansa ajma'in baki daya harzarahu mala yake cewa ya tabbatar ya tsantsance ya wato anin kyautata alfaqiru ila Allah ta'ala ba wanda yake mabukaci zuwa ga Allah madaukaki shine Muhammad dan Salih al-Uthaymin wannan shine karshen wannan littafi abinda muka yi dai-dai Allah ba mu lada kuskure kuma Allah ya yafe mana wanda ya littafin Allah ya ji kansa da rahama mu da muka rage a raye idan ta mu ta Allah ya sa mu shiga da imani سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك